وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما bai dace mumini ya kashe mumini ba sai dai hakan ya faru bisa kuskure duk wanda ya kashe mumini a bisa kuskure to ya waje ba a kansa ya yanta baiwa mumina kafarar abin da ya aikata su kuma mukusantan wanda ya kisan waɗanda za su gaje shi wajibi ne a kansu su bayar da diya ga magadan wanda aka kashe sai dai in sun yi afuwa akan diyar to sai ta saraya idan wanda aka kashe yana cikin mutanen da ake yaƙi da su ne amma shi mumini ne, to wajibi ne akan wanda ya kisa ya ‘yanta baiwa mumina, amma babu diya a kansa, idan kuwa wanda aka kashe ba mumini ba ne, amma yana cikin mutanen akwai alkawarin barin yaƙi da su kamar ahalus zimma to wajibi ne akan makusantan wanda ya kisan waɗanda za su gaje shi su biya diya ga magadan wanda aka kashe shi kuma wanda ya kisan ya wajaba a kansa ya ‘yanta baiwa mumina kafarar kisan da ya yi idan bai samu wanda zai ‘yanta ba ko kuma ba zai iya biyan kuɗinsa ba, to wajibi ne a kansa ya azumin wata biyu a jere, babu yankewa, ko shan azumi tsakanin kwanakin, saboda ya tuba ga Allah a kan abin da ya aikata. Allah masani ne ga ayyukan bayinsa da niyoyinsu, mai hikima ne a cikin shari'arsa da tsare-tsarensa.